sai ka danna ƙararrawa domin samun sanarwa idan mai uploading na sabbin bidiyoyin mun gode assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh barkan ku zuwa nan cikin ta mai albarka idan kai sabon zuwa ne ina roƙon ka taimaka ka danna mana alamar sabbira sannan ka danna mana alamar ƙararrawa domin samun sabbin shirye mu akan lokacin da zarar mu dora labarin da muka zo muku da shi a yau shi tsakanin jarumin wasan daɗin kowa wanda aka fi sani da ɗantane mai shayi dai ne kallon shirin diramar daɗin kowa na gidan talabijin na arewa 24 na san ɗantane mai shayi musamman yadda suke gudanar da harkas da salau a matsayin yaro da babban gida shin wane ne ɗantani wakilin ya tattauna da murtala alhassan wanda shi ne ke taka wannan rawar a cikin shirin don ya fayyace mana tarihin rayuwarsa yadda aka yi ya zama ɗan wasa da sauransu ɗan jarida da farko za mu so gabatar mana da kanka ga masu kallo murtala alhassan to ni dai na murtala alhassan wanda a shirin daɗin kowa aka sani da ɗan tani mai shayi sannan a wasan a wasan ɗabi da muka yi aka sani da karan biti ni haifaffen unguwar birget ne a cikin garin kano a nan aka haife ni a shekara ta 1984 kuma tun ina ƙarami iyayena suka taso suka koma unguwar Badawa da zama a nan na girma na yi makarantar firamare na sakandare kuma tun daga nan ne harkar drama ta shiga zuciyata tun muna yi a makaranta har da wani lokaci bana mantawa alhamusa Musa dakata darakta wanda a drama ake kiransa da ɗan dano suka kawo mana ƙungiyar drama a nan unguwarmu to an to a aka fara koya mini wasan ɗebe wasan ɗabe kuma har na samu har na samu sunan karambi, to a haka dai muka ci gaba ƙungiyarmu tana haɓaka to daga nan dai har muka fara fitowa a ba zan manta ba fim ɗin da na fara fitowa a cikin su shine ɗan adam buturu inda na fito a matsayin mai gida to daga nan dai da kafa ta ci gaba sai wani ya ɗauke ni muka tafi abuja muke yi a can to muna can sai allah ya kai umar kano sun je tare da fati muhammad kuma daman da yake mun san juna da ita saboda mun yi fim tare don haka sai umar kanu ya ce to ai kai bai kamata ka zauna a nan ba ka zo kawai mu tafi nan ya kawo ni kano sai ya haɗa ni da alijita a lokacin ma bai shahara ba ya ce mu rinka aiki tare don haka kusan a harkar fim kowa da alijita ya sani don ba ni da wani ubangida sama da shi har yanzu to daga nan sai ya zama ina shiga wasu ayyuka na fim da mutane suke yi su kan bani aiki na na bayan kyamara har ma na bayan na bayan riƙe kyamara har ma ya zama akan bani sim ɗin da ko biyu sim ɗaya ko biyu sai sai kuma aka rinƙa cewa abin da da ya fi burge jama'a ni kuma abin da ya ƙara shiga zuciyata wato abin da nake shi ya fi birgewa jama'a ni kuma abin sai ya ga zuciyata to a nan sai wani lokaci Nazir Adam Sale ya kira ni ya ce ga shi wani fim za a fara mai dogon zango kuma ana son ka fito a matsayin mai shayi kuma da na gwada aka ce ya yi a lokacin ma ba Umar Jirgaya ba ne a matsayin Sallau wani ne daban sai daga baya ya samu damar shiga matsayin Sallau to a lokacin da aka fara na gari kuma ban ban ma san muhimmancin abun ba don haka sai aka yi ta kirana a waya ina gobe zan zo zan dawo jibi zan dawo har ma aka ce an cire ni amma da Allah ya sa ina da rabo sai darakta ya yi ta bani lokaci har sai da na dawo kuma da yake ta nan Allah ya yi duniya za ta sani kaga duk wacce gwagwarmayar da aka sha a baya sai ta zama tarihi yanzu duk inda na je a duniya ana kallona, ana kirana, don haka babu abin da zan ce sai godiya ga Allah ɗan jarida kafin nan wannan shiri na daɗin kowa ka taɓa yin sana'ar shayi Murtala Alhassan gaskiya a ta ban taɓa yin sana'ar shayi ba ban ma san yadda ake yin ta ba amma dai da aka ɗora ni a wannan rol ɗin da kuma yadda na ga ana karrama ni sai abin ya ƙara shiga zuciyata har ta kai ta kawo sai na je na zauna a wajen mai shayi don na ga yadda ake mu'amalarsa da masu sayen shayi sai na rinƙa yin amfani da shi a cikin shirin da haɗin kowa ɗan jarida fim a ce a cikin shirin an fi sanin ka da yaron ka Sallau ko ya kake ganin yadda kuke fafatawa Murtala Alhassan a matsayin a matsayina na ɗan Shaya a cikin shirin daɗin kowa Murtala Alhassan to ka dai tun a farko Sallau da shi da Ɗalha su ne suka sa Su ne suka koya mini drama yau kuma sai ya zama na a cikin daɗin kwani ne ubangidansa. To gaskiya na ji daɗi don idan za mu aiki yana fitowa a matsayin yaro ne kuma mai gidansa, Amma idan muka sauka daga fim ɗin kuma shi ne mai gidana, Kuma gaskiya ina jin daɗin kasancewar mu da shi don idan ya ga wani waje ban yi daidai ba yakan gyara mini. To kaga ƙauna ce kuma ina jin daɗin wannan sosai. ɗan jarida da yake ka suna a duniya ko yaya kake kasancewa idan ka je wani gari Murtala Alhassan to gaskiya duk inda na je a faɗin duniya don na shiga ƙasashe da garuruwa da dama don ban taɓa zaton haka nake da suna ba a duniya sai da wata tafiya ta shigar da ni nija. wallahi irin jama'ar da na gani abin sai da ya tsorata ni kuma duk inda na je ana ɗauka ta mai shayi kuma wannan tambayar da ka yi mini ta cewar ina shayi haka haka mutane suke mini a duk inda na je kuma a yanayi irin namu babu irin jama'ar da ba mu haɗu da su ba zaurawa ne 'yan mata ne waɗanda kuma a nan muna samun ƙalubale wanda dole mu yi taka tsantsan da kuma bi a hankali kowa ya ce yana son ka to mace sama da dubu kowacce ta ce tana son ka ta aure ka yaya za ka yi da su kaga dole sai ana yin taka tsantsan kuma su matan ya kamata dai su rinƙa yi mana uzuri ɗan jarida da yake kana da iyali ko daga cikin masoyanka ne na shirin daɗin kwa ka samu ka aura Murtala Alhassan to gaskiya ba daga cikinsu ba ne domin ita wannan na aura ya eh, Allah ya yi zama na zaman aure da ita domin ni da ni dama tun da na taso zan iya kiran kaina matsoraci a wajen mata don a yadda muka taso an yi islamiyya a unguwa na je wajen yar wani in ban aure ba yar wani in ba zan yi ba sai na ga ai yaudara ce don haka ko da ba na so ko da ko da na taso ban saba da zuwa zance ba don haka matar da na aura zuwa zancen da na yi har muka yi aure bai kai goma ba don haka ma ba ta ɗalibin daɗin kowa muka haɗu ba ta dalilin daɗin kowa muka haɗu ba ɗan jarida da alama nan gaba in za ka ƙara aure a cikin masoyan da kake yi ne za ka yi ƙari murtala alhassan ya sha gwagwarmawa a rayuwa kafin tauraruwarsa ta haska a cikin daɗin kuwa Murtala Alhassan Ito eh gaskiya akwai yiwuwar haka ɗin domin a yanzu ba ni da tunanin zan zauna da mace ɗaya don haka duk yadda Allah ya zaɓa mini mata ta gari in sha Allahu a shirye nake ɗan jarida menene saƙonka na ƙarshe Murtala Alhassan saƙona na ƙarshe shine ina godiya ga jama'a da suke ƙaunata kuma ni ma ina ƙaunar su Allah ya bar zumunci Allah ya bar zumunci tare sannan Allah ya bar mu tare wannan shi ne ƙarshe muna roƙonka idan kai sabon zuwa ne wannan tana ta mai albarka da ka taimaka ka danna mana alamar subscribe sannan ka danna mana alamar ƙararrawa domin samun sabbin shirye-shiryenmu akan lokaci da zarar mun ɗora mun gode